Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Agusta na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka ya ce china da amurka za su koma kan teburin tattaunawa domin warware takaddamar da suke tsakanin su akan harkokin ciniki ta dai an sami nasarar kafa gwamnatin gamin gambiza a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wata hukuma a najeriya kuma ta ce ta tashi tsaye wajen hana kai mata 'yan najeriya kasashen ƙetare ana jefa su cikin karuwanci kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi na musamman a kan shirin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi domin ɗaukar mataki maganin 'yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar. jam'iyyun hamayya sun aika wa kungiyar ecowas wasiƙa domin ta tsoma baki akan kace nace da ke tsakanin jam'iyyun bangarorin siyasar ƙasar. game da tsare-tsaren zaɓukan zaben ƙasar na shekarar 2020 da shekarar 2021. Bayan nan za ku ji cewa masu faɗa a ji a ɓangaren 'yan aware na ƙasar Kamaru sun koka wajen komawan 'ya'yansu makaranta. Daga bisani muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma gabatar. sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa China ta bayyana buƙatar dawowa kan teburin tattaunawa da Amurka kwanaki biyu bayan da kasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don kuntatawa juna ta hanyar cinikin da ke tsakanin su Da yake jawabi a wurin taron shugabannin kasashen duniya masu arziki na kungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki, mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga ci gaban duniya baki ɗaya. Sai dai kuma Trump ya ki amsa tambayar da manema labarai suka yi masa akan ko ya yi magana kai tsaye da shugaban kasar China Xi Jinping kan wannan lamarin. Ko da yake kuma yana ta yabon shugaba Xi tare da ambaton cewa shugaba ne na kwarai. a halin yanzu kuma shugaba trump ya ce ziyarar bazata da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya kai a birnin da ake gudanar da wannan taron na g7 bata bashi mamaki ba shugaba trump ya gaya wa manema labarai cewa ziyarar ministan ta zo ne daidai lokacin da shi trump din yake ganawa da shugaban kasar masar abdul fattah al-sisi har ya kara da cewa yana mutunta kudurin da ministan na iran ya dauka na zuwa wajen taron don ganawa da shugaban faransa emmanuel macron da sauran shugabannin kasashen iran da amurka dai sun jima suna zaman ɗarɗar da juna tun daga lokacin da shugaba trump ya fitar da amurka daga cikin yarjejeniyar da kasashen duniya suka kulla da iran a kan shirinta na neman mallakar makaman kakare dangi na nukiliya a bara. gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wato congo kinsasha ta ba da sanarwar cewa ta dai ta samu nasarar hada hancin gwamnatin gambiza wannan sanarwar tana zuwa ne watanni takwas bayan da shugaban ƙasar felix shisandi ya lashe zaben shugaban ƙasar nan da aka jima ana jiran a gudanar a yau litini ne firaministan sylvester ilunga ilukamba ya ce ya bayyana cewa ta dai wannan gwamnati ta kafu shugaban kasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da bata lokaci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirya cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaba Shisekendi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne. Yayin da jam'iyyar adawa ta CFC na tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 44 na mukamin. Masu saurare kada ku manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. A yau litini ne hukumomin 'yan sanda a Hong Kong suka zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa demokradiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba biyo bayan tashin hankalin da yake yawan barkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni goma sha biyu ana yi wata sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama sannan 'yan sanda ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sandan abin da ya tilastawa shida daga cikin jami'an fidda bindigunsu har ma ɗaya daga cikinsu su 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi. akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya lahadi amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa akan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutanen suna ta tada zaune tsaye. wata hukuma mai yaƙi da fataucin mutane ta najeriya wato naptip ta ce za ta dawo da tarin mata wasu mata da aka ruɗe su da alkawarin samar musu da ayyuka masu tsoka a ƙasashen turai har aka yi su zuwa ƙasar faransa amma aka watsar da su a 'yan shekarun nan dubban mata 'yan najeriya ne suka fada cikin wannan tarko ko da yake da dama daga cikinsu sun yi sa'ar dawowa gida yayin da wasu kuma ba su yi wannan sa'ar ba. a kasar italiya kawai an kiyasta sama da mata dubu goma sha ɗaya 'yan najeriya ke zaune a kasar suna karuwanci labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya take shirin daukar matakin maganin 'yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka. 'Yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare na bayyana takaicin ganin yadda lamarin ke shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A cikin hirarsu da Grace Alheri Abdu, sunday beatrice sakataren kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna amurka wato zumunta ya bayyana cewa suna waɗanda muke da shi ko kuma maganganun da muke makwabtanmu waɗanda muke aiki da su da waɗanda muke zama tare da su a anguwa-anguwa iri-iri tare da san sani kawai sun san cewa mu daga najeriya ne suna mana kallon ai duk mu ɗaya ne ai in abubuwan da suke faruwa a nan amurka in ya shafi mutumin najeriya guda ɗaya ya shafi kusan kowa da kowa ba bambanci ko kai bahaushe ne ko kai ka fito daga ko kai bayar ne ko ko kai daga wata bangaren najeriya ne saboda haka mu ba daɗi muke ji ba yanzu nan dole muna fitowa muna ga mutane cewa mu ba irin waɗanda muke ba mu da gaskiya ba ne da cewa muna zuwa muna rinjaye mutane muna sace musu kuɗi ba daman mu yi yar kasuwanci tare da kowa a nan domin yanzu in kama bude baki ka ce za ka yi magana za a fara tambayar ka daga kai daga wanda kasa ce in ka ce kai daga najeriya ce to shikenan za a haɗa ka daga tare da kowa da kowa to abin ya shafi mu an kuma abin da muke ganin ya ba abin da za a iya kwatanta ba ne da wata 'yan lamba amma dai ya shafe mu sosai da ba mu jin daɗin tafiya ko kuma magana da mutane sosai saboda irin abin nan da suka faru. To akwai rahotannin da ke nuni da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana niyyar ba gwamnatin Amurka haɗin kai yayin da take idan da za a ta sakeyan waɗannan mutane zuwa gida Najeriya domin a tuhume su. akwai masu ra'ayoyi guda biyu na farko akwai waɗanda suke cewa a ta sake su gida a je a musu shari'a gida akwai kuma masu ra'ayin cewa inda suka yi laifi a hukunta su a wurin domin ba su da tabbacin cewa idan suka isa gida Najeriya za a tuhume su amma suna cewa idan aka komar da su gida za su ci gaba da yaya yayata wannan aƙidan ne kuma lamari ya ƙara don caɓewa ya kake ganin wannan batu ai ni inda ni ga wannan maganar take ai shanan cewa a wayan aka kamo a komar da su Najeriya ai ma maganar nan ba ta taso ba domin ko da shike dai maganganun nan suna maganganu ne wanda ake iya yi tsakanin kasa da kasa wayannan magana ana iya yi a can sama amma inda a fannin dokoki ne kowace kasa na da dokarta kuma a dokan irin wayannan fukan. ai ko mutum ya yi laifin ko daga wani sashen kasa na duniya kake za a iya kamo ka a kawo ka amurka don amurka gaba ɗaya duk duniya su suke da doka wanda suka saka game da irin wayannan laifuka na sace domin su suna da mutane kuma suna da kayan aiki wayanda ba mu da shi a Najeriya in ka ji har FBI sun fito sun ce ga wani an kamo shi ga abin da yake suna da babban dalili domin aiki aka rika yi shuru ana kwana ana aiki ana aiki kuma aka samu aka kamo wayannan so ba wani abu bane wanda za a ce gashi nan an yi za a kwashe mutane a komar da su Najeriya. Shi a Najeriya ma akwai doka wanda yake hana irin wannan laifuka ya ake ma amfani da su. Mutane waɗanda suke ko shi EFCC ba mu san karfin su a irin wannan aikin ba. Sai kamata a ce in ma EFCC za su irin wannan aiki sai su yi aiki tare da FBI a ga cewa ya za su yi su ƙara karfin su a game da aikin sace-sace da ake ta hannun kwamfuta. Domin wannan babban abu ne wanda mun san cewa gashi na Amurka sun samu sun yi nisa a kai kuma idan an idan efcc da fbi sun haɗa hannu za su iya samun ƙwararren gwiwa domin hana wannan aikin a irin wayannan sace-sacen a gaba amma a yanzu shi wannan ba maganin cewa a za a kwasar da tuwa kuma Najeriya ba ne don ko shi Najeriya muna nan muna fama daga nan za mu koya wayo. Yeah. Sunday Dritris kenan sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazaunin nan Amurka. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda jam'iyyun hamayya suka aikawa da kungiyar ECOWAS wato kungiyoyin kasashen yammacin Afirka wasiƙa domin ta tsoma baki akan kace na can da ake tsakanin bangarorin siyasar ƙasar game da tsare-tsaren zaɓukan shekarar 2020 da 2021. wakilin muryar amurka a yemen suleiman barma ya aiko mana da karin bayani wanzar da demokuraɗiyya a ƙasashen afirka ta yamma na daga cikin mahimman ƙudurorin da ƙungiyar sai da yawo ta zo da su a baya-bayan nan sakamakon lura da cewa rashin gudanar da tsarkakakken zaɓe wani al'amari ne da ya haddasa rigingimu a kasashe da dama a wannan yanki sabili kenan 'yan adawa a jamhuriyar nijar suka ja hankulan kungiyar ta zuba ido a kan shirye-shiryen zabuka masu zuwa in ji shugaban gamayyar jam'iyyun front patriotic ibrahim yakuba wannan kungiya a cikin abubuwan da aka bata na aikinta an ce ta kula ka a samu tashin hankali cikin kasashe sai ta ce ya zama wajibi ga gwamnatocin da ke cikin sai da yawo wanda suka samu wannan takardun hannu su yi hankali da wasu abubuwa in lokacin zaɓe ya yi aka ce sai in za a zaɓe a yi shawara mai yawa mai girma wadda ta kumshi duka wanda ka sani eh, zancen zaɓe ya shahe shi aka ce kuma komitin zaɓen na ya zama komiti ne mai incin kanshi ko kuma wanda ya sami yarda kowa a cikin ƙasa ko ko wanda suka yawa a cikin ƙasa to kaga yau aka tashi yau Nijar komitin nan da ke da zaɓe bai da incin kan kanshi kuma bancin jam'iyya guda da ke da wajen mutum bakwai ko takwas a ciki babu wanda ya da shi shi yasa muka ce muna jawo hankalin ECOWAS ta kula da abin da ke wakana Nijar kuma muka aika mata duk takardun wanda muka yi zancen eh, wannan kundin zaɓe yau da shekara biyu kuma shawarwarin da muka ba gwamnati don a kawo eh, maganin wannan matsala. Wasikar ta 'yan adawa ta isa ofishin ECOWAS na Abuja ne a wani lokacin da aka katari shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ne yake shugabancin wannan kungiya. Saboda haka na tambayi tsohon ministan harkokin wajen na Nijar shin yana ganin haƙar su za ta cimma ruwa a cikin wannan yanayi? Kungiya ai an kafa ta ne bisa kan ka'idodi. Kahin ma ya zama shugaban ƙasa aza wannan ka'idodi yanzu an ba shi jagoranci wannan kungiya a shekara guda to ya aikata wannan ka'idodi su lalace amma wannan tambaya muna jin ta wasu na dibin kamar zai yiwu ma ya ma kanshi hukunci shi da kanshi yace cikin kasar shi babu demokrasiya wai abin da muka gani akwai shaidu akwai hujoji shugabar mata a jam'iyyar MPN kishin kasa madam Sabo Hajiya Baraka ta jaddada cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ganin an shirya zaben demokradiyya a nan Nijar. Tunda su suka rubuta suka ce ga yanda za a yi zabe mu kun mun ga ba abin da aka rubuta ake yi ba kenan dole ne su komo su yi aiki da abin da suka rubuta kuma idan ba su dawo ba kuma ai hawa yau akwai kuma sama inda ake sama tunda an ce demokrasi ake so mu yan demokrasiya ne kuma za mu kawo canji na muhimmanci a cikin kasar Nijar gaba daya kenan in ana so a yi wannan dole kuma sai an yi gwagwarmaya. Yankurin jin ta bakin kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya akan wannan batu ya citura a yayin da hukumar zaɓe a nata ɓangare ta fitar da jadawalin zaɓuka tun daga na ƙananan hukumomi har zuwa na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa abin da ke nufin a wajen hukumar ta seni zaben 2020 2021 ba fashi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. ya ubangiji sarkin baiwa a gaida su mini barma. Yanzu kuma za mu koma ƙasar Kamaru inda masu faɗa a ji a ɓangaren 'yan aware suka koka wajen komawar 'ya'yansu makaranta bayan da gwamnati ta umarci mazauna yankin da su mayar da 'ya'yansu makaranta shekaru uku kenan da suka wuce. Yayin da harkokin ilimin matasa ya taɓarɓare saboda matsalar tsaro. wakilin murya amurka muhammad awal garba daga kamaru ya aiko mana da ƙarin bayani gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta buƙaci iyayen ɗalibai su mayar da 'ya'yansu makarantu a yayin da ya rage makonni biyu a koma makaranta a ɓangaren 'yan awarin ingilishin ƙasar. waɗanda yanzu haka shekaru uku da suka gabata harkokin ilimi da kuma kasuwanci sun durkushe wanda nesa na tambayi mai magana da yawun 'yan awarin alhaji alidanash ga abin da ya bayyana mini kan irin ƙa'idodin da suka gindaya wa gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru dama da muka yi nek mu a nan wato taron mu na kwararru da muka yi a nan shan muka ga cewa su asj wato dijon furundi ya yadda a koma su ya amince da maganan ba shi ayub sabe shi kan shi ayub sabe ya amince ya yadda ce yara ba ruwan su kare su koma makaranta bayan shi kuma shi aka samu mansum bibi shi ma mai faɗa ne a shi a can ce shi ma ya yadda yara su koma makaranta aka samu eh, Paul aya abime ce ya yadda yara su koma makaranta kaga su hudun nan su ne masu fada a jika wannan su suka suka ce su yarda kowa yara su koma makaranta amma da abu daya wato gwamnati ta karfafa tsaro domin kar da iyaye da za su tura yara su zama masu fargaban cewa watakila yayansu ba za su dawo ba ko ko su kansu ma za a zo a cin musu da dare a kashe su suka zo da gwamnati su suka karfafa tsaro kaga yanzu shi ya shawara wato gwamnati ita kadai da ta shawara da magana shi da nake faɗan cewa ko ne lokaci nake faɗan cewa gwamnatin nan ita ne ba ta su a koma su a kare domin ana cikin yin wannan kenan shi ta bambaro wannan kuma da asuba wai an yi zance an zantar da hukuncin eh, rai da rai da aka yi ma shi wannan ayyuka ta kaga wannan muka ma ra'ayin mu ba bai yi daidai ba ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba wato lokacin da aka yi hukuncin din bai dace ba da alisha wannan wato shi fitar da hukunci ko ne lokaci za ku iya fitarwa mutane nawa ne suke kotu har yanzu ba fitar ba to kaga gwamnati tabbatar da haka lalle ne ita ne ba ta so zaman lafiya buga ra'ayin mu cewa wannan abin da aka yi akan ayub tabe wannan eh, a wannan lokacin ne ba waɗannan matsaloli dai sun biyo bayan yankewa jagoran 'yan awaren musta ayuk tabe da magoya bayansa guda tara hukuncin ɗaurin rai da rai sannan kuma a yanzu haka masu ɗauke da bindiga a wannan bangaren sun hana wa al'umma zirga-zirga daga yau ɗin nan har zuwa makonni uku masu zuwa mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. inda Dr. Abdullahi Yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatar Ali da ke jihar Bauchi ke bayanai akan muhimmancin koyar da ɗalibai musamman a harshen uwa ko kuma a ce yare na gado. ilimi Kai batu akan ainihin harshen da aka gina su ɗalibai tun ma daga makarantar firamare aka je secondary school sannan har aka zo a wannan jami'a kamar wasu ƙasashen kace da yaran su suke yin wannan abu sai dai ko su ɗauki bangaren kamar turanci shi ma a wani fanni wanda yake za su koye shi ba kamar kome a koyar da kai lissafi ta fannin turanci yin turancin ma a koyar da kai da shi ta hanyar kenan yana daga cikin abin da ya sa yaran mu ba sa fahimtar wasu abubuwa kenan inda kama a ce an yi da harshe ne wanda yake zai zamanto harshen iyaye ne wanda yake ka tashi da shi wannan masana sun tabbatar da cewa yana da tasiri wajen wato nakasu da ake da shi wajen fahimtar karatuttuka a dukkan matakai sakamakon cewa idan kana yin abu yau da gobe kuma harshen da ake cewa harshen uwa wato harshen da mutum ke amfani da shi a gidansu aka ce da shi ne ake koyar da kai karatu a makaranta sauƙinsa zai zama sauƙi matuƙa kuma tuna shi da kiyaye shi da kuma samun yadda za ka sarrafa shi abin da ka koya sakamakon ka koye shi ne cikin yaren da ka sani da kyau sarrafa shi ganinsa a aikace a jikinka zai zama bayyananne kuma zai zama cikin sauki shi wadda ya yi jami'a kamata ya yi a ce ba sai ya kawo takarda an zo ana dogon bincike a kansa a tabbatar da cewa wannan ya yi jami'a ba a cikin halayyansa tafiyarsa maganansa zamansa cin abincinsa mu'amalarsa da mutane duk ya kamata a ce jami'a ya fito don haka yana daga cikin tawaya na tsarin karatunmu ya zama mun girmama takarda fiye da abin da mutum zai iya suwa shi yasa za ka zo ka ga mutane da yawa suna shiga hanyar da bai dace ba don su cimma wannan takarda tunda shi ne ake la'akari da shi shi ne ɗalibai kan shiga yanayi na satan ansa a jarabawa don a ƙarshe su zo su ci a ce sun fita da rizol iri kaza amma in aka zo wani sa'in aka saka su a farfajiya da wanda suke da sakamako ƙasa da nasu sai a ga wa'ancan sun fi su amfanuwa sun fi su fahimtar aiki sun fi su yi wadda yana nuna maka cewa akwai matsala a jikin sakamakonsu kasantuwan cewa sun same shi ta hanyar da bai dace ba shi yasa muke samun kungiyoyin asirai muke samun mata ke shiga hidima na karuwanci ko wani abu mai kama da haka a makaranti domin su samu su kai gagaci ko su samu nasarar jarabawa batun jami'o'in nan za ka gani yanzu a nan najeriya akwai na gwamnatin jiha akwai na gwamnatin tarayya akwai ma na masu zaman kansu shin yaya kaga tasirin irin wannan wajen samar da gogaggu maluma na fannoni iri-iri a ƙasar nan akwai matsala kuma akwai alfanu kuma ni ina ga kamar matsalolin sun fi yawa matsala na farko akwai batu na doka wadda ya kawo abin da ake cewa shi bangaren ilimi a najeriya ya fito a cikin tsarin mulkin ƙasa a sashen da ake ce da shi wato sashe na concurrent list wato jihohi suna da hurumi suna da dama kamar yadda gwamnatin tarayya take da dama sabanin misali mu ce hidiman tsaro kwacokam ɗinsa a hannun gwamnatin tarayya ne to yanzu idan ka samu jami'ar jiha misali tana iya zama ta yi nata tsare-tsare na dokokin ta yadda za a sarrafa ta tsarin albashi da sauransu wanda in ka samu wata na tarayya sai ka samu wannan tana tafiyar da tsarin karatu bai kai wancan kima ba sakamakon cewa nagartattun malamai za su koma na tarayya ba za su zanna a nan ba saboda yanayi na aikin gidajen malamai kusan babu su a mafi yawan jami'o'in jihohi babu ingantattu da nagartattun ɗakunan karatu babu hanyoyi na zamani abinda muke cewa wannan hidima na yanar gizo wadda ya zama wani abu ne da ake nema kamar gishiri ne a miya wajen inganta karatu babu wa'annan internet facilities a jami'o'i musamman mallakin jihohi da masu zaman kansu wadda yana da hatsari a yawaita su saboda shi ilimi ba kasuwanci ba ne ilimi wani bangare ne na sadaukarwa domin tallafa wa al'umma to idan ya kasance ka zo ka mai da shi kasuwanci bi ma'ana da ka zo za ka yi karatu amma za ka biya kaza yawan kudinka wato iya kudinka iya shagalinka yawan kudinka shine yake nuna uh, yadda za ka yi kai karatu don haka in kana da kudi sai ka je jami'oi masu zaman kansu don ba a yajin aiki babu sauran 'yan kananan matsaloli sai ka gama a kan lokaci in ka shiga wannan wuri kuma suna neman dole ka gama da sakamako saboda in ka gama ka fita da wannan takarda zai saka wani ma ya ji cewa eh wannan kuɗi da ake kashewa ba asara ba ce don haka bari mu biya ɗana ni ma ya je sakamakon idan da za a saka irin wa'annan ɗalibai a wasu makaranti na gwamnati ba lallai ne ya zama nagartan karatunsu ya kai haka ba to kamata ya yi a samu kyakkyawan tsari wadda mallaki yana iya zama na jiha ko mai zaman kansa ko kuma na tarayya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin mu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Don haka sai ku tara a sati mai zuwa. yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wazan miƙewa To Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ya ce Salamu alaikum sashen Hausa don Allah ku bani dama in nuna rashin jin daɗin al'ummar karamar hukumar mulkinmu ta ƙaura na moda da kewaye akan yadda wutar lantarki take neman ta zama tamkar zuma ga al'ummar wannan yankin domin yau mako guda ke nan ba tare da mun ga ko da kyallin wutar ba a yankinmu don haka muke kira da masu ruwa da tsaki a wannan kamfanin da su fito su yi mana bayanin dalilin rashin samun wutar lantarki har na kusan mako daya kasancewar al'ummar suna biyan kudaden wuta a ƙarshen kowane wata daga nan sai sakon da ya fito daga haruna abdulmumin mai gwado ya ce yau na shigo wannan fili ne domin in yaba wa dan majalisar mu mai wakiltar tudun wada da doguwa wato honorable alhassan ado doguwa sakamakon wada tamu da ruwan sha ta hanyar gyara mana famfunan burtsatsai waɗanda suka sami matsala suka daina aiki To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya mu huta lafiya. A gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewa china ta bayyana buƙatar dawowa kan teburin tattaunawa da amurka kwanaki biyu bayan ƙasashen biyu sun bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna ta hanyar ciniki da ke tsakaninsu da yake jawabi a wurin taron shugabannin kasashen duniya masu arziki na kungiyar g7 a faransa trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin china sun kira manyan wakilan kasuwancin amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar a halin yanzu kuma shugaba trump ya ce ziyarar bazata da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya kai a birnin da ake gudanar da wannan taron na g7 ba ta bashi mamaki ba shugaba trump ya gaya wa manema labarai cewa ziyarar ministan ya zo ne daidai lokacin da shi trump din yake ganawa da shugaban kasar masar abdul fattah al-sisi To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. A yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke ganin laifuffukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa da yake shafar kimar Najeriya din a idan duniya. kuma me ya kamata a yi akan wannan sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai sa'ida Hamdan da ta haɗa shirin ta kuma da umarni da injiniyan mu ta yau nashwa ni zahra aminu fage yake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allah a cikin shirin mu na dare masu sauraro bisa wasu dalilai da suka sha mana kai a yau za mu kawo muku maimaicin shirin yau da gobe na makon da ya gabata sai a kasance da mu.